Masu sauraron mu barkanmu da sake saduwa a cikin shirin namu na sauraro cikin nishaɗi wanda muke kawo muku littafin nan mai suna adandi wallafar fauziya si umar wadda aka fi sani da umma heran idan kuna tare da neman tsaya ne a inda abdul ya haɗa kayan shi da niyyar zai wuce ingila yanda cakwaki ya barke a gidansa samha sakamakon musab da ya zo ya bayyana mata cewa yana da mata sannan kuma zai aure su rana ɗaya su biyu ita da wata yayin da mahaifinta ya samu sa'ar marin mahaifiyarta ya bayyana mata cewa dole zai haɗa samha da ɗan uwansa ɗan uwansa ku danna subscribe da alamar karawa don kasancewa tare da ni ku yi haƙuri rashin jina kwana biyu saboda yanayin rayuwa Washe gari tun da ya yi sallar asuba bai koma gidan sarautar ba, kasancewar tun da ya haɗa kayansa ya kai da gidan Manson. Karfe takwas zakara ya bashi sa'a ya bar garin Katsina inda ya ɗauki hanyar Abuja. Zuciyarsa cike da zulumi yana bin adres ɗin da Rahama ta bashi har ya isa layinsa samha, amma sai dai kash yana zuwa sojojin da suke gadin gidan suka tabbatar mata da sun tafi garin su bikin samha saura kwanaki uku a ɗaura mata aure rashin sani da aka ce ya fi dare duhu ashe gida ɗaya ma suka kwana da ita kasancewar shigar dare suka yi birnin dukko ba karamin girgiza ya yi ba da ya samu wannan mugun labarin ya jima a zaune a cikin motar yana tunani abin da ya dace ya yi zuciyarsa na bugawa da ƙarfi yana kiran sunanta tare da neman agajin ciki. Allah cikin gaggawa. Saura kwana uku auren Samha da Mus'ab ya tambayi kansa tare da juyawa ya nufi airport saboda bai ga amfanin zamansa a Naija ba. Da yake dama ya yi bukin bai samu ba. matsala ba jirginsu ya tashi bayan ya kira yayansa faruk ya ce ya zo ya ɗauki motarsa a filin jirgin saman abuja wannan kenan a bangaren amarya sama kuwa hidima ta kan kama ta biki duk wani abu da ake amaryar gidan sarauta fulani amina ta sa an yi mata sun je lalle ita da yasmin tare da gyaran gashi rahama ma ta zo tare suke ta kai kawo bikin ƙasan zuciyar samha fal da zilmi allah ya sani dan dai shi ma mahaifinta umarni yake bi ne amma da babu abin da zai sa ta auri Mus'ab mutumin da ya ɓoye mata wasu ɓangarori na rayuwarsa da ya kamata a ce ta sani. Da wannan tunanin aka ci gaba da shagalin biki ita dai sama ba ta da wani nuna farin cikinta da auren nata Yasmin ce take yi mata tsiya takan ce wai sai ka ce ba auren soyayya ba Princess Isha dukkin wani takurawa kanki da koke-koke ai kawai ki saki jikinki abu ne ɗaya zama dole a gurin kowace mace ke da za a make ta hazo da ke a bar ƙasar da ke ko da kina da wanda kike so ne takan kaɗa mata kai ta ce a'a kawai dai ina jin zuciyata ba ta na'am da auren nan ne yasmin haka dai za su yi ta tausarta har ta ɗan saki jikinta ake ta hidimar da ita Mami kam tana nan sai kuncin rai take ita a dole gida da Sa'ad ya yi mata laifi ya ɗauko biki ya kawo garin 'yan uwansa sai wani gani gani suke yi mata shi dai bai kula ta ba duk da ta lura da rashin ya lura da rashin walwalarta da ta yi bata tambaye shi ba ba shi ma bai faɗa mata ba ana gobe daurin aure ne fasalan biki ya canza bushe bushe da kaɗe kaɗe suka ƙaru a gidan daga sama har uwarta har fulani amina da yasmin babu wanda ya san me ke faruwa kawai dai hidima suke ta yi mami kam ko bangaren fulani amina ba ta taba zuwa ba tunda suka zo fulani amina da ke mace mai sauƙin kai ko a jikinta sai dai idan ma wani kawai dai hidima suke ta yi abu ne ta karya billanta ta je ta tambayi mami tana yatsina fuska tana shan kamshi za ta ba ta amsa ba ta wani damuwa ba tunda dama ta san ba da sawa suke ba da fulani hadiza ita ce kira irin mami saboda haka tunda mami ta iso suka jona kasancewar mai martaba matansa biyu ne fulani amina ita ce babba kuma ita ce mai yahudu mai maina abubakar shine babba sai maina faru sai na abdallah wanda suke kira da abdu sai kuma gimbiya yasmin sai fulani hadiza ita ce mai mata biyu ba ta taɓa haihuwa ba hakan ne yasa ta ɗauki karan tsanar duniya ta ɗora wa 'ya'yan gidan musamman mai na abdu wanda shi ya fi kowa fada gurin ubansa saboda miskilancinsa da izzarsa ga uwa uba rashin barin ta kwana baya ɗaukar raini a cikin masarauta shi yasa ya zama gagara ba dau na masarauta kowa ya ɗebo raininsa a waje yake zubarwa ciki kuwa har da fulani hadiza baya raga mata ko kaɗan shi yasa take mugun tsoronsa wannan ya sa da ta fahimci tsananin ƙiyayyar mami gare shi dalilin marin da ya taɓa tsinka mata tun yana yaro saboda ta zagi babarsa ya sa fulani hadiza shigewa jikinta saboda su samu damar gamawa da shi cikin sauƙi ranar asabar ta kama ranar ɗaurin auren samha da musab kamar yadda kowa ya sani karfe sha biyu aka sa saboda dangin ago da suke da nisa ile kuwa kamar yadda aka tsara ɗin haka ce ta kasance sha biyu daidai maroƙan fada suka fara shela suna faɗin alhamdulillah zumunci ya yi albarka rayuwa ta albarka a yau mun shaida daurin auren maina aftalla sa'id dan doki da gimbiya isha sa'ad dan doki a kan sadaki mafi daraja tashin hankali wata uwar zabura da mami te ta miƙe ta kunduma wata uwar ashar ta ce idan na yarda Allah ya tsine min albarka wallahi ba zai taɓa yiwuwa ba ni libabatu ni za a yi wa rashin mutunci a rasa wanda za a aura wa yata sai ɗan iskan fitsararren yaron nan wanda uwarsa ta cikin sa da rana a'a ba zai taɓa yiwuwa ba dole da sake ba ma fa zai yiwu ba babu kunya sai ga fulani hadiza nan ta shigo da gudun ta ta rike kafadar mami da take ta mazari saboda bala'i ta ce wai da gaske ne abin da nake ji abdalla suka bawa ishatu cikin kunar zuciya ta ce barni da su hadiza zan yi maganin matsiyata da daidai duk munafurcin na shegiyar matan nan ne ita ce take shirya komi ni kan makircinta ba zai yi tasiri a kaina ba da yata wallahi ni libabatu ban haifa wa maina abdu matar da zai kwanta da ita ba ina karya ne daidai lokacin da dadi ya shigo falon yadda ya ga ta nufo shi gadan-gadan ya sa shi tsayawa ya zuba mata ido tana zuwa ta damƙi kwalarsa tana girgiza ƙugu tana faɗin baka isa ba gida gidaɗo wallahi kayi kaɗan sama yata ce ni ce na haife ta saboda haka ba za ta zauna da ɗan iskan ta jararren yaron ba dole ne a warware auren nan kafin na gwada maka kalar haukana murmushi ya cire hannunsa daga wuyansa ya ce to libabutu bismillah haukanki wani iri ne ban sani ba auren aisha da abdallah ne ya riga ya ɗauru babu abin da can ya isa ya raba shi saboda haka ki yi hakuri kawai allah ya tsara ficewa ya juya ya yi ya nufi bangaren fulani amina saboda tun da suka zo sama ta bar bangaren su ta koma can yana shiga ya tarar da ita a jikin fulani amina a kwance tana ta kuka tana cewa me yasa da zai yi min haka me yasa ba zai bar ni na kawo wanda nake so da kaina ba Fulani ki ce su janye auren nan don Allah ba na so wallahi ba na so ban san wace irin karba maina Abdu zai yi min ba. Ba zai taɓa yarda da ni ba kuma ba zai taɓa aminta da abin da zan faɗa masa ba. Dago ta ta ji an yi ta faɗa jikin dad ta ce dad me yasa haka me yasa za ka yi min haka dad ba na son sa me yasa za ku yi min auren dole rufe mata baki ta ji an yi ta baya ta sake buɗe idanta tar ta sauke shi akan Abdul da ke gyara tsayuwarsa cikin hawaye ce karya kike sama kina sona dan Allah ki daina furta min wannan kalmar haka ki fahimce ni kuma ki fahimci iyayenmu kan wata ya raba ta da jikin dad yana kokarin hada ta da jikinsa ta turje tare da cewa ka sake ni Abdul ka sake ni na faɗa maka bana son ka. Na tsane ka macuci fasiki azzalimi Allah ya isa. Rufe mata baki ya durkusa a gabanta yana kallanta cikin tsananin damuwa ya ce duk abin da zaki faɗa a kaina na cancanta. Babu abin da zaki faɗa min da zai kai girman kalmomin da na faɗa miki a baya. Samha baki da wata kalma da zaki faɗa min da za ta goge taban da na yi wa rayuwarki amma ina neman alfarma ki daina cewa ba kya sona na sani ba za ki taɓa daina sona ba har numfashin ki na ƙare ƙarya kake makiri munafiki karya ne ka ce ‘yata ba za ta daina son ka ba ta ma daina wallahi in dai ni ce na haifi samha to ƙarya kake yi ta rayuwa da kai cewar mami da ke shigowa tana zuwa ta finciko hannun sama ta ɗaya ta sharara mata mari ta ce dama wannan ɗan iskan ta jararren yaron shine abdul ɗin da kike magana a kai to kuwa ba so ba ko mutuwa kike kina dawowa ba za ki taɓa zama da shi ba sai dai idan bana numfashi e za kuwa ki mutu libabatu tabbas za ki mutu saboda a yanzu ba an jima ba za ki ba wa maina abdu matarsa saboda haka ga hai iyanan ki zaba ko auren ki ko auren yarki da sauri mami ta ɗago tare da sakin hannun sama ta ce akan auren aishatu da tambaɗaɗɗen yaran nan da ɗaka hannunsa ya mare ni tun bai san kansa ba kake tunanin hankaɗa igiyoyin aure na da kai gidaɗo to bari ka ji ba igiyar aure ba idan kashe ni za ka ba zan fasa faɗa ba na tsani zuri'ar amina da hassan ɗinka sa'id kuma ba zan taɓa barin yata ɗaya tilo a duniya ta rayu da tsinannen yaron nan ba tana faɗin haka ta ƙara fincikar hannun sama da har yanzu take kuka kuka biyu take yi na tsana da bakin cikin aurenta da abdul da kuma na rikicin da ya sarke tsakanin iyayenta akan aurenta to wai wannan wace irin matsala ce da ta sa maminta take kin dangin mijinta haka meye a ɓoye wanda ya raba kan zuri'a tasu a baya tabbas ta ɗinta idan yana ba ta labarin asalinsa yakan ce hasan ɗinsa amma bai taɓa ce mata shi ɗan sarauta ba ne to meye ma matsayin wannan azzalumin abdul ɗin a gurinta suna nufin shi ne mena abdul da ta dade tana jin labarinsa a gurin dadinta? daga kai tai ta kalli mami da take ta kafin ta i da sauke idanta akan mami ta ji abdu ya sanya hannunsa ya riko ta ya ce ban so kika kasance sirka a gare ni ba hajjiya libabatu ban so ke ce mahaifiyar samha ba amma babu yadda zan yi ba zan taɓa canzawa tuwo suna ba kin haifi matata kuma kanwata da a baya ta so ni ta ƙaunace ni ma kuma nake son ta so na gaskiya wani murmushi yayi ya ce kamar yadda baffa na ya faɗa miki tabbas zaki mutu akan aure na da isha sa'at ɗan doki domin ba haɗin ki bane haɗin wani saukakken mari ya ji a kuncinsa da ya sa shi saurin cije leɓensa ya ɗago ya ga mami ce take wata irin tsima a kansa ya murmushi ya ce kin ci arzikin matata da babana amma da baki ƙara mari ba a duniya sake finciko samha ya daidai lokacin da mai martaba ya shigo falon saboda turka-turkar da aka je aka faɗa masa ta ƙarke a cikin gidan yana zuwa ya wuce inda abdi yake sake janye hamsamha daga jikinsa ya ce me yake faruwa ne ina cin walicin daurin auren babanku gida da a sabuwar unguwa aka sanar da ni kanana kana wasu rikarka rashin kunya anya kuwa na abdu ka ɗauko hanyar da zaka zauna lafiya kallon sa yayi ƙasa da kansa a cikin girmama ya ce allah ya ja kwana ya ƙara maka lafiya ɗaga masa hannu yayi ya ce ka je waje yan kilisa suna jira amarya da ango ficewa yayi daga ɗakin ya juyo ya yi ya kalli mami ya yi mata murmushi tare da ɗaga mata hannu ya ce ina gaisuwa surkata ya yi ficewarsa binsa samha ta yi da kallo tabbas duk yadda samha take tunanin rashin mutuncin abdul ya wuce haka akwai rikici a gabanta ta tsani duk mutumin da zai kawo ma iyayenta raini matsalarta da iyayenta ta ce ba zai taɓa yiwuwa mijinta ya raina uwarta ba balle wannan mutumin da take jin tsanarsa a cikin jininta lubabatu yau laifi biyu muka yi miki na ɗaura auren ɗanki abdullah da ‘yata Aishatu ba tare da na nemi izinin ki ba. Wannan ya faru ne saboda wasu bayyanannun dalilai. Tun daren jiya Maina Abdu ya dawo ya bayyana mana Aishatu ita ce yarinyar da yake nema. Ita ce yake so da aure amma babu bashi goyon baya ba. So dare dare kuma waliyan Mus'ab ya kira ni yake faɗa min ɗansu mus'af ya fasa auren sama saboda dalilan su wanda ba kowanne ya janyo ba sai abdul saboda haka na yanke shawarar mayar da auren kansa Alhamdulillahi an ɗaura yau Aishatu za ta yi kwanan turaka wanda wannan kwana shine cikar darajar duk wata ‘ya mai tarbiyya kuma shine ‘yancinta. Wata irin murdawa cikin samhaye ta zame jikinta da sauri daga na mai martaba ta nufi ɗakin ɓangaren Yasmin ta faɗa toilet ta fara guda saboda tashin hankali. da ƙyar ta fito ta faɗa gadon ta rushe da kuka tana kiran inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibatu wa aklifni khairan minha dama wannan dalilin yasa Abdul ya yarda da aurenta tun farko saboda yana jin tsoron wannan tonan silili ashe da gaske har yanzu ana wannan jahilar al'adar yanzu irin wannan bakar wahalar da ta sha lokacin da yayi mata fyaɗe irin ta za ta kuma sha sake murɗa cikin ta ta sake tashi ta shiga ɗaki ta ci gaba da tsuga gudawarta fitowarta kenan fulani Amina sarkarta ta shigo ta tarar da ita a zaune ta haɗa kai da gwiwa sai Riz ga kuka tsugunawa ta yi ta ɗago kanta ta ce na san me kike wa kuka Aisha Abdu ya faɗa min komi da ya faru tsakaninki ku da shi ki yi haƙuri nasara tana tare da ke ki saki jikinki a wannan daren sai kin kankaro ki Aisha kama ta ta ɗora ta saman gadon ta ce ki yi hakuri kada wannan hatsaniyar ta dame ki aisha laifin iyayenki ne da suka nisanta ki da gidan nan tun farko da tunikin saba ƙaramin rikici ba zai ke ɗaga miki hankali ba amma yanzu ma tun da kika shigo babban gida za ki. saba ki yi haƙuri da yanayin mijinki wani irin buɗaɗɗen mutum ne ni na haifi abdallah amma tsoro yake bani saboda tun yana ƙarami shi mutum ne mai kafiya da rashin yarda na yi mamaki matuƙa lokacin da ya zo min da labarin yana son ki sannan ya ƙara zuwar min da zancen abin da ya faru tsakaninku ki kwantar da hankalinki baki da wata matsala a gidan nan ki saki jiki da ni da yayyinki da ƙanwarki ku yi rayuwa ta zumunci za mu yi farin ciki da hakan kin ji dan Allah kada ki bamu kunya muna sa ran jinin Hussein ya dandana Lubabatu a jikinki Aisha kuka take sosai tana jin wani ciwo da bakin ciki a ranta ko kaɗan ba ta son maganar da ta shafi abdul ji take kamar ta haɗi zuciya ta mutu saboda haushin auren da take ji ta yi alkawarin duk yadda za ta yi sai ta yi ta kubutar da kanta daga sharrinsa don ta lura idan ta yi masa sanyi bakar wahala za ta sha a gurinsa wai shi miji har yana da bakin da zai yi wa uwarta rashin kunya Mikewa Fulani Amina ta ta fita daga ɗakin saboda jiyo hargowar mami a falo tana fita ta shako ta tana zara ido tana billahi lazi Amina kin yi kaɗan kece munafukar da kika je kika sa miji na yi min kishiya to wallahi ba kishiya ba ko uwarki ce za ta dawo duniya ki aura masa sai tsinannen tambaɗaɗɗen ɗebabben ɗan naki ya saki yata tunda ba ke kika haifa min ba kuma uwarki ce ta haifa min Dad ne ya daka mata tsawa ya ce Libaba ta kiyaye ni aure ne an ɗaura shawara ba ki isa kuma ki hana ba kuma wallahi na ji wata rigima ko tashin hankali ya bullo a cikin gidana ko gidan maina Abdul zaki sha mamaki na fara gajiya da rashin albarkar kilbabatu daga masa hannu mai martaba ya ce ya isa haka Hussein Amina a je a fara shirin mika amarya ɗakin ta nayi nayi da Abdullahi ya zauna a bangaren sa na gidan nan amma yaƙi duk da haka za su zauna a nan sai an gama bikin al'ada tukunna sai su koma gidansu zara jikinta ta yi daga na'amami ta juya ta nufi bangaren bayi ta kira waɗanda suke da alhakin shirya samha suka zo da ƙyar ta lallaɓa ta ta tashi aka yi mata wankan aure kamar yadda al'adar take sannan aka yi mata wankan nono haka kuma yi mata wankan turare kai ranar sama ta ga bidiri bayan an gama wannan sannan aka kuma zaman kamun farko aka yi mata wanka aka shirya ta da bayi mata kwalliya ba sai da aka yi sallar isha'i sannan aka ƙara sa shirya ana tsaka da shirya ta tana kuka mami ta shigo a zafafe ta fincike ta daga tsakiyar mutanen da ke ɗakin ta nufi ɓangaren su da ita ta zuba uban sauri kamar za ta tashi sama ita dai saman har da gudu saboda irin saurin da mami take yi duk abin da yake faruwa akan idan dad sai da ta shiga ta sanya ta a ɗaki ta kulle ta ta zauna a kusa da ita ta ce wallahi azum akan yaran na tsab zan tsine miki albarka saboda na fahimci ke ma sun shanye ki kamar yadda suka shanye ubanki to bari ki ji nilu babatu na nafi karfin zafin iskancin dangin miji bari mu ga ɗan iskan da zai zo ya ce na bashi ke ba kwanan turaka ba ko kwanan menene yau dai ba za ki yi shi ba ban haifa wannan ɗan iskan yaron yadda zai kwanta da ita duk abin da suke takama da shi na fi su zo su same ni daidai nake da kowane ɗan iskan an gaya musu gida da damu na yayi da har zan ɗaga hankali don yayi aure aurensa ɗin banza haka mami ta rinka tijarar ta can suka ji ana buga kofar miƙewa mami ta ce waye ne fulani Nana Hadiza ce ni ce shuwa buɗe ki ji wani abu buɗewa ta ta shigo ta mayar da kofar ta rufe ta juyo ta ce ban ji daɗin abin da kika yi ba kin san halin yaron nan ba kunya ce da shi ba gashi nan zai zo yana zuwa ki bashi matarsa sauran maganar ni da ke ne wallahi kowace tuwo da mu miya ya sha tsira shuwa ni ce fa ke ma ke ce ba shi ita ke kuma ta damƙi kunnen sama ta ce wallahi kika yarda wani abu ya shiga tsakaninki da shi zaki gauraya da mu ita dai sama kuka kawai take yi saboda gaba ɗaya tsoro ma mami take bata ta lura kamar ba a cikin hayyacinta take ba daidai lokacin suka ji guda gida a ɓangaren miƙewa sama ta da sauri mutanen suka shigo mutum uku ne har da amaryar da ta hudu suka shigo suka yi sallama a falon buɗe kofar su mami suka yi suka fita suna fita suka gan su mami ta yi baya da sauri ta ce me su waye ku cikin nutsuwa suka ce yar uwarki muka rako ku gaisa bata ce komai ba ta ja numfashi ta juya ciki daidai lokacin da abdul da da suka shigo kai tsaye ɗakin da mami ta shiga suka shiga Babu kunya Abdul ya matsa har gaban gadon ya ɗago matarsa ya nufi kofar fita ya juya ya kalli mami ya ɗaga mata hannu ya ce, Mu kwana lafiya sarkata. Suna fita ta fara ƙoƙarin janye hannunta daga nasa ya rike ta sosai yana murmushi ya ce, Kada ki min gardama ko kaɗan bana ɗaukar ta ki kwantar da kai mu gina rayuwa mai tsafta kada ki bani matsala aishatu na roƙe ki auren mu akwai rikici da yawa a kansa daga haka bai kuma cewa da ita komai ba har suka isa inda ya ajiye motarsa ya buɗe ya sata a ciki shi ma ya shiga suka nufi wani bangare na gidan har yanzu kuka take yana jin kukan nata na taba zuciyarsa suna yin fakin ya bude ya fito ya bude mata tana ciki ta ki ko motsawa sai jan zuciya da take saboda kukan da ta ci har ta gode wa Allah sun kuyawa ya yi ya ɗago ta ya mayar da ƙofar ya rufe yana jin ninkin farin ciki tare da ƙaunar matarsa da Ubangiji ya bashi bayan ya sha fama da zuciyarsa da ke ta kukan rasa ta. Wani jan kafet aka shimfiɗa suke takawa har suka shiga falon da yake cike da kuyangi suka rinka zubewa suna kwasar gaisuwa. miskilin ko tanka musu bai yi ba balle samha da yake jan hannunta wata kofa aka buɗe suka shiga nan ma wani madaidaicin falo ne mayar da kofar dogarin ya ya rufe ya koma jan hannunta har sai da suka shiga cikin wani daidaicin ɗaki da aka kawata shi da katon gado na alfarma tsayawa ya a tsakiyar ɗakin ya kamo ta ya matso da ita jikinsa sosai yana sauke numfashi ya sanya hannunsa ya janye alkyabbar da ta rufe fuskarta da ita ya sake mata murmushi ya ce mu je mu alwala mu sallar godiya ga Allah da ya nuna mana wannan rana a lokacin da ba mu yi zato ba bai ba ta damar yin wata magana ba ya kama ta suka shiga bathroom din suka yi alwala ya ja su sallar bayan sun idar ya dora hannunsa a kanta zai yi mata addu'a ta janye tare da miƙewa da sauri shi ma miƙewar ya yana kallanta rinsa ta ta ce na tsani ganin ka Abdul na tsane ka rufe mata baki yana murmushi na isa ya isa ya ce na fi son duk waɗannan kalmomin su zo daga baya yau rana ta ce a gidan nan ba taki ba gobe ita ce taki saboda haka zan yi komi ba tare da kin isa ki hana ni komai ba sama sharaɗi ne na faɗa gobe sai an fita da ƙyallen budurcin kiya ya za mu yi yanzu me mafitarmu mu Durƙushewa ta yi a gurin ta ɗaura hannunta a kanta ta saki sabon kuka, ya cire babban rigar jikinsa ya ajiye ya zare ta cikin ita ma faffaɗan ƙirjinsa ya bayyana, ta yi saurin rintsa idonta, ya yi murmushi ya cire wandon ya rage da shi sai boxers matsawa ya kusanta ya ɗago ta ya ɓalla botar ɗin alkyabbar ya zare ta a hankali jikinta na rawa saboda a mugun tsoraci take gabanta ba ƙaramin faɗuwa yake ba saboda har yau idan ta tuna irin baƙar wahalar da ta ɗanɗana a gurinsa ranar da ya refin ɗinta sai ta ji tsoron namiji ya shige ta ko da kuwa yaro ne ƙarami masu sauraron mu kada ku shagala kada ku manta kuna tare da autar soyayya YouTube channel cikin shirin namu na sauraro cikin nishadi Tabbas gashi dai rana ƙarya ba a ɓoye cibi maina abdul ya zama angon samha sannan gashi ya yi alkawarin sai ya kawo kyallen budurcinta ko ya abin zai kasance kuma ga mahaifiyar mami ita ma an yi mata kishiya hmm, hmm, hmm, menene boyayyen al'amarin da sama ta kasa sani dangane da danginta menene yasa wannan rikicin haka ku biyo mu don jin yadda za ta kaya muna godiya sosai